الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى واندسكي سورا رمو لكما كلموا عليه وانا لوكتي هنا مصر غيسوا إلن تأدين المسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau da nake magana yanzu haka a ah, muna sha biyar ne ga watan <clears throat> wato jumada a saniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda daidai da 29 ga watan 1 shekara 2021 inda muke gabatar da darasi cikin littattafai guda biyu littafin tambihu da kuma littafin a ƙa'idu shi'a al'imamiya al'ifne a shari'a su'alun wa jawabin wannan shi ne, amma yau mutane su haƙuri za mu yi littafin tambihu ne ala ali kaji kasa a ƙirin shi'a ku? A'a za mu yi littafin tambihu ne wannan kuma shi ne halka na talatin da biyar a da ɗaya kai kafin mu shiga littafin ainihin wato tambihu a mai halka ta talatin da ɗaya za mu tafi in ɗan yi bayani wajen abin da ya shafi mu'assasa sannan sai mu koma sai mu ci gaba da ainihin wato karatu kamar yadda mutane suka sani yau muna ashirin da ɗaya ne a ashirin da tara kai ga wata a yayin da muke ashirin da tara ga wata a gobe talatin talatin da ɗaya daga nan kuma shi kenan in Allah da sai kuma idan Allah ya ara mana lokaci ya kai mu wani wata ɗin akwai <coughs> ɗan uwa alhaji hamusu kamfani kaya balance daga Nijar wanda ɗaya ne daga cikin mutanen da suke ƙoƙari wajen tattare gudunmawa da ake aiko mana banda nasu ƙoƙarin alhaji muna maka godiya da kai da jama'arka godiya mara adadi muna roƙon Allah ta'ala ya saka muku da alheri a kamar yadda ba mu gushe ba mana ce mutane wannan makaranta ce da ta ginu idan tana maganan a bada gudunmawa wanda suka yadda da abin da take na addini su suke maganan ta bada gudunmawa kuma gaskiyar magana mutane su yi haƙuri muna aikace-aikace mun zaɓi za mu dinga bayyana aikin da muke yi biyu cikin takwas da mu ɓoye su saboda wasu dalilai wanda nan gaba za mu faɗa muku dalilan insha Allah amma dai muna yin abubuwa na ban mamaki kwarai ta yadda jiran da muka tashi yin bayani za ka sha mamaki in an ci maka kuɗaɗen da mutane suke bayarwa ga aikin da aka yi da shi tun daga duniya abin zai faranta muku rai kafin a tafi ainihin wato alkiyama bisa ga ka'idar da Allah ya ce wa imalu ku yi aiki fa sayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun to in sha Allahu mutane za su ga ainihin wato haka yanzu na ba da misali da asibiti a cewa yanzu akwai nan asibitin su dr mu'awiyar da ke tidin nafa ka je ka bincika wanda ba zan faɗa maka ba amma ka je ka bincika asibitin ku tambaye su idan kana neman ƙarin bayani shin akwai adadi na marasa lafiya da in sun zo ake tare da su da damuwarsu a ƙarƙashin wannan organization ɗin ko babu sannan ku tambayi a wannan islamic medicine ɗin da ke nan kan a dutsen ma wajen su malam musa ku je ku tambaya akwai wanda za ku ga matsalarsa sun zo ba ta asibiti ba ce maganin a gargajiyance ne ko irin wannan magungunan suke bukata kuma ba kuɗin da za a sai maganin sai mutane kuna iza ku je ku tambaye su za su faɗa muku a cewa da gaske ne ana yi ko ba a yi so da haka banda abin da ya shafi ɗawainiyar wanda suka musulunta da wasu ɗawainiyoyi akawunt ɗin da za a ci gaba da aiko gudunmawa sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sunan bankin stanbic ibtc sunan akawunt ɗin asahabatu alkiram duk wanda ke buƙatar ƙarin bayanin abin da ya shafi wannan tafiya ɗin da kuma da a wannan yana buƙatar zai ba ta gudunma ko yana da wasu shawarwari da zai ba makarantar to akwai nambobin waya kamar haka akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida sai ainihin wato tara sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli shida bakwai a shida biyar bakwai ɗaya takwas shida bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli sannan idan abin da ya shafi lambobin ƙasashen waje ne akwai tara shida tara bakwai uku sufuli shida shida wannan lambobin wayan alhaji hamisu ibrahim daga nijar ne sannan duk wata namba da aka ji mun faɗa a wa'annan ƙasashen duk wanda ya ba da saƙo ya ce a kawo mana to saƙon zai zo hannu da hannu in Allah ya yarda sannan akwai sufuli takwas sufuli a sannan akwai wato biyu hudu hudu hudun guda uku ne sai tara uku bakwai biyar hudu wannan namba wayan alhaji nasar abdulrahman daga ghana sannan akwai tara bakwai tara takwas tara biyu sufuli shida wannan namba wayan malam muhammad kabir daga kwatano sannan akwai tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuli wannan namba wayan sheikh malam abubakar ali daga ainihin wato a lome sannan akwai wato shida biyar sufuli tara bakwai shida tara shida sifili wannan nambayin barra malam harun ɗanladi daga kamaru sannan akwai plus biyu biyu uku bakwai hudu hudu uku ɗaya takwas ɗaya biyu wannan namban wayan malam attahiru wato duka daga ainihin wato mali sannan akwai daga gabon biyu a sifili biyu hudu ɗaya sifili bakwai sifili shida takwas ɗaya sifili hudu wannan nan wuyan malam muhammadu buzu daga gabon kenan dukkan wanda suke ba da gudunmawa dangane da wannan makaranta to muna roƙon musu Allah ya ba su gudunmawa cikin al'amuransu wanda mafi karancin abin da muka faɗawa mutane muka ce idan za su ga ana karatu an ɗauke wuta sai an je an tada janareto an shiga duhu ko su ga an kunna fitila ta waya kafin a tashi janareto wanda kusan wata ɗaya mutane za su sun daina ganin wannan to wannan ya bayu ne sakamakon kuɗaɗen da mutane suka aiko aka samu gurin nan in bata ta yadda ko an ɗauke wuta ba za ka taɓa gane cewa an ɗauke wuta ba an daina samun wannan matsalar da haka muna roƙon Allah duk wanda ya ba da kuɗaɗensa to Allah maɗaukakin sarki ya ba shi gudunmawa cikin al'amuransa Allah kuma ya haskaka al'amuran nasa duniya da kuma ainihin wato lahira to zama koma littafi to shine malam yake cewa ya ƙul yusuf bin isma'il ismailun nabahani yusufan nabahani ya faɗa ma a kaunihin sufiyan mulhidan tare da kasancewarsa sufi ne wanda yake karkatacci dan fi al-lugha shine al-mailu kamar yadda Allah ya ce wa zarul ladina yunshiduna fi asma'ihi daga nan aka samu kabari wanda yake wato allahadu wa mimma la shakka fihi malan yace daga cikin abin da babu shakka a ciki inji shi shi Yusufan na bahani. annal waliya shi waliyi fa shine man tawalla Allah ta'ala bit-ta'a wanda ijibinta Allah ta hanyar yi masa aikin da'a wa tawallahu Allah ta'ala shi kuma Allah ijibince shi bil karamati war ri'aya da karama da kuma kulawa da shi to karama mafi girma ta farko shi ne Allah subhanahu ta'ala ya baka imani ita ce karama ta farko wanda shi ɗan adam dama za ka ga a dunkule Allah ya ce walakar karramna bani adama mun karrama wato shi ɗan adam ɗinnan. nan haka ana tawa mutane dodorudo shi yasa ko gada suka ga an ci gaba da ɗibo darga da rigima da sunan karama daga ƙarshe su sun fara yadda cewa karama ba ita ba ce ma'aunin gane wali wali kawai shine biyayya kaga Ƙur'ani da sunna ce ta wannan karatun tintin da muke faɗa muku shi wasu suka ki ganewa da gangan wasu kuma sun da jahilci wasu kuma sun gane amma son zuciya ne ya sa suka kamar ba su gane ba Wajen wajahadu biha wastaiqanataha ha'am zulman wa wa'uluwa ka gani karama saboda haka shi yasa kaga ibnu taymiya ya faɗa yace abinda ya faru na maganan wato karama wanda yake na khaqul ala ya faru cikin tabi'ai sama da yadda ya faru cikin sahabbai domin su sahabbai ba su buƙatar wannan ne ita ce shaidar da za ta nuna cewa mutanen kirki ne don Allah ya riga ya gama shaida a kansu cewa mutanen kirki shi yasa duk wata ƙa'ida ta mutsalahul hadisi a duniya da zaka ga wani ya kafa to za ta yi aiki ne kan wani wanda ba sahabi ba amma sahabbai Allah ne da kansa yace a bashi guri a kansu to shi yasa kullum mu muna magana idan kana maganan waliye ne za ka kare su to lamba ta ɗaya mu da muke karewa a matsayin waliye su ne sahabbai kuma alhamdulillah su sun shaida in shi amma sun shaida inda haka zo wajen difa'i ga sahabban manzan Allah to mu ne lamba ta daya to shine yake cewa wakila an ce alwali shi wali shine man tawalat afa'aluhu ala muwafaqati shar'i sharifi shine wanda aikin sa ijirantu akan dacewa ga shari'a mai daraja wa kullu man kana lishari'i alaihi i'tiradun duk mutumin da yake wato man kana da shari'a alaihi duk wanda ya kasance akan abin da yake shari'a ne yana da i'tiradun yana da i'tiradi to laysa bi wali wannan ba wali bane Allah ya ce ayi abu kaki ya ce a bari ka ki bari sannan kuma ka zo ka bayyana wa mutane wani abu na khaliqul ada sannan kuma ka ce kai wali ne to wannan ba wali bane wa in dahara alal hawa ko da mutum ya bayyana ya tsawa in tsara alal hawa ko da ana ganin ya tashi akan iska wa masha yana tafiya alal mai kan ruwa wa laysa sudurul umuri ba wai faruwan al'amura ba al-khariqa wanda suka saba lil adaga al'ada min shakhsi daga mutum dalilin ala salahiyati ala salahi wa taqwahu wannan dalili ne akan tsoron Allahnsa da kuma ainihin wato taqwarsa ba dalili bane dan wani abu ya ba hannu na khariqul ada sai kuma ya nuna cewa a kana da jin tsoron Allah bai nuna haka gaskiya ina ba ta an fahimta bai nuna haka to wannan maganan yayi ta a cikin Jami'ul Karamatul Awliya wanda ta'alif Yusuf bin Isma'il an-Nabahani a mujalladi na ɗan shafi na bakwai, 7 anai wannan magana yace dan an same ka kana yin abubuwan da suke khariqul ada ne ba shi yake nuna cewa kai waliyi ba ne waliyantaka kai kai kokari aikin ka idace da shari'a kar ya saba to yanzu kaga kwanaki wannan da ya ɗibo rigima ya ce yana zaune kuma sai da ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa shehu ibrahim izo cikin dare ya ɗauke shi da ya buɗe fuka-fukansa zama da ba da ya ɗauke shi ya danna da shi a guje to duk wani jirgi da ka sani a duniya shi ibrahim ya fi shi gudu saboda haka suka je wani gari ya dora shi akan wata katanga wanda mu ma daga nan ya dora mu akan katangar tunani muka dinga tunanin wannan al'amura to za su kasance haka kuma gashi ba yaro ba kuma sai da ya rantsuwa da Allah ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa haka wannan karatu yake to shi yasa su kansa da suka ga wannan rigimar fa da ya dibo suka zo suka ce a ai ba shi bane ma'aunin da ake gane wannan cewa waliyantaka alfasul salis fasali na uku sababa tardin tijjani min abi sango sababin da yasa aka kori shehu tijjani daga abi ya kula doktor mai gari yana faɗa ya ce wa amma zayyani al-mu'arrikul magribi as-sabiqu shi wannan zayyani babban malamin tarihi na ƙasar magari wanda ya gabata zikiruhu ambatansa al-mu'asir li tijjani wanda suka yi zamani da shehu tijjani faƙaɗa ƙarar ya tabbatar da cewa an na sababan tiƙalihi sababan cirantuwar shi a tijjani min ƙaryata abi samgun ila fas daga alƙaryar abi samgun zuwa fas huwa shi ne annahu lamma tsara da hu muhammad bin usman yayin da muhammad bin usman ya kore shi wato hakimul jaza'ir hakim na jaza'ir a wannan lokacin min tilmisan daga tilmisan ila abi sango to ijtama alaihi albarabiratu mutanen albarabira sun taru wal a'rabu da mutanen ƙauye faja'ala sai shi faja'ala adaduhum sai adadin su ya fara yatazayyad yana ƙaruwa wa yakthur yana yawa fa asdara amiru wa haran Usman bin Muhammad hakimul jazair sai ifitar da wato a sai fitar da hukunci sai fitar da ibnu hakimin jaza'ir sabi dan shi hakimin jaza'ir wanda ya gabata allazi taradahu wanda ya kore shi min tilmisan daga tilmisan ila hunaka zuwa can amr ila ahli abi samgun wannan ainihin wato al'amari ne zuwa ga mutanen abi samgun bi tardihi yana mai ba da umarni wajen korarsa min ƙaryatihim daga garinsu wa haddadahum hun tsoratar da su illan ya fa'alu zalika in ba su aikata haka ba fantatsala shehu tijjani jarra sai ainihin wato shehu tijjani fita akan ce jarra shine min ajili zalika ko bi sababi zalika to jarra zalika saboda wannan sai ifta min abi samgun mutawajjihan yana mai fuskanta na hawal Magarib ta bangaren Magarib al-aqsa ma asharatin min akhassi talamizihi tare da mutum goma daga cikin keɓantattun almajiransa waye yadahu ala zalika mu'arrikhun akar? wani malamin tarihi ma ya ƙara ƙarfafar banda wannan shi wannan malamin az-zayyan wani malamin tarihi ne wa huwa sayyid ahmad bin khalid nasiri wanda za mu ga gashi nan ya faɗa ya ce ahmad bin khalid bin hamad bin muhammad annasiri addari shahabuddin assalawi mu'arrikun malaman tarihi bahisun mai bincike ne wa fatihu an haife shi da ainihin wato da rasuwar Safi madinati sala bil maghrib al aqsa yantahi nasbuhu nasabarsa yana karewa إلى الشيخ محمد بن ناصر الدرئي صاحب زاوية الدرئة بالمقري وهو من أرب معقل ينادى تكل لاربا معقل الداخلين للمقري والنسك شبه مقري في القرن الخامس للهجرة القرن نبيا من أسرة دقفام فامل تنتهي تنتمي تكن جنجنو إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب min zaujihi daga cikin matansa akwai zainab binta ali zainab yar ali fahum su ne waɗanda ake ce musu ja'afariyuna zainabiyuna ishtahara sahibu tarjama wato sahibu tarjama ya shahara bi tarihihi da tarihinsa almumti mai daɗi Nafis mai tsada ya shahara a littafin aliktiksa li akabari duwalin maghrib al-aqsa wannan littafin آه، أربعة آه، أجزاء مجلد قداه إني وله ظهر الأفنان في شبه كثيرة ابن آه، ابن ألوان وأن اللتاف مطبوني سنن طلعت المشتري في النسب الجعفري شيما مطبوني سنن أكوي تعظيم المنة بنصرة السنة وأن شيما مطبوخ وغير ذلك وكان مواظفا وموظفا في خطة الجمارك ببلده وتن و وتنقل في في أعمال حكومية أخرى ثم انقطع مع مخالطة الناس سنند غبائيينك وجندين مؤاملة دمتاني وانكب إكفو على إتمام مؤلفاته أكن تكل لتتفنسا إلى أن توفي حلوكة تندير رسول

wannan ya ce a duba al'alam zarka shi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da shafi na ɗari da ashirin da ainihin wato ɗaya za a ga wannan sannan da kuma littafin ashek ibrahim inyas a silgani hayatuhu wa ara'uhu wa ta'alimuhu ta'alim muhammad tahir mai gari sannan wa ahala ila listiksa da akabarin magrib al'aƙasa ta'alif alif muhammad khalid an nasiri shafi na ɗari da biyar sai a duba a gani to za a ga wannan karatu E, wannan karatu mu ma daga can aka kawo muke kawowa wanda duk bai gane ba ko yake da ja to sai ya tafi can sai je duba to sai alfasalin rabi fasali na hudu istiqraru tijjani fi madinati fas tabbatuwa shehu tijjani a madinati fas wa himayatul malik lahu da kuma kariyar da mai mulkin ya bashi bayan barin garin abu zuwa fas ya ƙoli doktor kur yana faɗa wa ba da wasulihi bayan shehu tijjani ya sadu ya kai madinati wato madinati fas rahaba ilaihi maliku sai shi wannan sarkin yi masa barka da zuwa shine suleiman ahilul magrib wato wa atahu darin ibashi ainihin wato ainihin wato gida akan ce wato ahil da ma'anan a akan ce ahilu da ma'anan almaliku al'adam wanda ya hakumu shu'uban muktalifa khalifa kamar ana ce masa ainihin wato ahil da haka nan wajen suleiman ahilul maghrib ana nufin wato mai mulki na al'ahil al-mu'azzam al-malikul azim ana faɗar haka wa a tsahu darin ibashi gida sakana hawan da shehu tijjani ya zauna ciki hatta wa fathul maniyatu har sai da mutuwa ta zo masa a shekara ta da 1815 miladiya kenan ko hijira kuma 1231 wa ma ga hijiriya wa ma ga da rafas to tun daga lokacin da ibar abi sambul ita fa fas zai ya zauna shehu tijjani bai taɓa garin barin fas ba illa marratan wahida sai shekaru so sai daya fi sana a shekara ta 1821 eh, da sha biyu an kuwa wala abu dubban dubu ɗaya da ɗari takwas da ashirin da ɗaya ba sha biyu ne ko to sha biyu wancan hijiri na dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da bakwai ne inda ma zara yayin da iziyarci maskata ra'asihi aina madin wato inda aka haife shi in an ce maskata ra'asihi inda aka haifi mutum a nan garin sana'in ainihin wato aina madin to kaga tun da ya tafi garin fas bai taba barin garin fas ba sai sau daya lokacin da ya je ziyarci garin da aka haife shi aina mari wannan ya zo cikin wancan littafin a shafi na ashirin na shi mai gari sannan wa ahala ta kitabuk dr abin nasir almasdar sabi Wai yaqulu doktor ce alwaqi'u abinda ya auku annahu lalle yadda al'amarin yake shi shehu tijjani laula himayatul malik ba dan kariyar da isamu ta wannan mai mulkin balik tijjani ga tijjani da mastakar da lahul karar Bifas, da bai samu daman tabbatuwa a garin fas ba li'anna shawahid domin shaidun gani da ido ta dullu tana nuni ala anna ahlul madinati akan mutanen wannan garin na fas min ulama'i na malamai kada azharu Lahul adawata al-makshufa sun bayyanar da adawa wacce take yayayya ba wai boyayya ba da zaka zargi kace wani a almakshufa wacce aka yaye ta kirkiri wani ya nuna maka fa da kai da shi fa ba dama fa fa masalan misali inda mastaqarra bihi almaqam lokacin da wato muqami ya tabbata gare shi bi fasu a can fasu kana awwalan ya kasance farko yusalli fi masjid maula suleiman yakan yi sallah a masallacin maula suleiman shi shehu tijjani sun mayar ji'u ila baitihi sai ya dawo gidansa da ƙira'atul wazifa don yi karatun wazifa ma atba'ihi tare da mabiyansa fa'ara da an yabiya zawiyatan sai nufin ya gina zawiya khasatan bihi wacce take shi tashi ce shi kadai fi makanin ya san ma haumata dar dar ta wannan wajen ya so igina zawiyarsa a kama ahalul madina fi wajhihi sai mutanen garin fas suka minki suka fuskanci shehu tijjani gaba da gaba ya na suna ƙoƙarin kangiwa dole ikamatul bina'i cewa lalle wannan ginin fa ba za a yi shi ba falaula ba dan tadakhulul maliki ba wato shigan mai mulki cikin wannan harkan da matan malbina da wannan ginin ba ma iya gama shi ba da ya fara yake so yi na zawiyarsa ya ƙulu doktor da kun yana faɗa ya ce wa min ma yi dullu aidan ala shiddati karahiyatul ulama il madinatul fasiya yana cikin abin da ke nuna tsananin ƙin abin da mutanen madinatu fasiya suke wa shehu tijjani lahu gare shi anna ra'isa majalisul ulama al mamlaki al maghribi wato ɗaya daga cikin malaman majalisar malamai ta wannan lokacin ta ita mamlaka ɗin shi ta ƙasar magani sheikh al-tayyib wato Bino kairan ahada mashahir ulama ifas ɗaya daga cikin malaman da suka shahara a garin fas hina idan a wannan lokacin hajama sheikh tijjani ya kai wa shehu tijjani farmaki allazi ayyana Hulmaliku. wanda shi mai mulki ya ayyana shi fawara wasulihi ila fas wato shehu tijjani yana zuwa garin fas sai shi ainihin wato sarki ya ayyana shi ya ce yana daga cikin udu ɗaya daga cikin mambobi na wannan ainihin wato majalisar fi hadal majalis fi gusunil jalisati amamal maliki a cikin ainihin wato wani zama da aka yi a a gaban shi wannan sarkin faƙala lahu sai ya ce masa inna da'awahu annahu shekun sufiyun da'awar fa da mutumin nan yake yana cewa shi shehi ne na sufaye wa annahu shi din nan fa akhadha tariqatahu ya karbi tariqar sani Minan annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi mubasharatan kai tsaye kadibun ƙarya ne wa butanin kuma kirkiran ƙarya ne kaga shi wancan lokacin malamin in yake cewa la ba za a naɗa shi wutar dana ba ya zama memba na wannan majalisar don mutumin da ya zo yana da awacewa shi ɗariƙarsa daga annabi ya karɓa kuma da wannan bala'in haka ake ciki duk rigimar da muke da yan tijjaniya maganan nan fa cewa ɗariƙar nan fa annabi ne ya ba da ita ba nan inda rigimar take ka gani to ba yadda za a yi ko a ce annabi ya idda karin wani abu na alheri duk ya rasa wanda zai ba bai ba abubakar ba bai ba Umar ba bai ba Usman ba bai ba Ali ba bai ba Fatima yarsa ba bai ba kowa ma sai a karni na goma sha ɗaya sai ya tsallako ya zo ya ɗauki shehu tijjani ya bashi ya ƙaratar lamana ba zai taɓa yiwa ba wa annahu aka da tsariƙatahu minan nabi sallallahu alaihi wasallama mubasharatan sai ya ce kadibin wabuta nan bal kada balaga adawatu ahli fas kai kiyayyar mutanen fas fata kai لشيخ تجاني إلى حد زواج وتمقرد حتى بدأ يفكر في الانتقال من المغرب da aka dinga fafata gaba da shehu tijjani sai da ikai ga ya fara tunanin ya ma za a iya tashi daga garin fas ya bar ƙasar magarib ga baki da ila suriya ya dawo suriya wannan ya zo cikin almarji usabi wa hala ila kitabar doktor abin nasar a duba za a gani shafi na ashirin a wancan kuma shi littafin dakta mai gari shafi na ashirin walakin ragama adawat jamhurin fasiyina sai dai duk da haka duk da adawar da mutanen mafi yawancin fas suka yi da shekhi tijjani ga shi shehu ahmadu tijjani rariyallahu ta'ala anhu faƙadista ta ya samu dama an ya ishe fi ha ya rayu a cikin tafi tarafin a cikin wadata wa rafahiyyati da kuma rayuwa ta jin daɗi azimai ne masu girma ga tarafin wa rafahiyya li'annahu wa'ada dukhul jannati domin cikin abin da yace ya karbo annabi ya faɗa mai an yi alƙawarin shiga aljanna in ka riga kana da alaka da shi bila hisabin wala iqabi wanda ya karanta littattafan su ba gashi mun shakawa ba da zaran ka zama mabin shehu tijjani to zaka shiga aljanna wa ma ahadun suka ce min auliyallahi kullihim yusakkinu sahbahu a aliya jannati biduni hisabin wal iqabi siwa ana walau amilu fi dambi kulli walau amilu fi dambi kulli jarimati saboda haka ba wanda daga cikin waliyin Allah da ya isa ya shigar da mutanansa aljanna ko da ya aikata duk abin da ya aikata an ba ni ba ni shehu tijjani ne kadai nake da ainihin wato iko in yi haka kaga shine dalilin da yasa kaga Ali yana cewa mutane ba za su dinga shigowa ba ka gane sai yake cewa a wala ba babu iquba li kulli man ahsana ilayhi bi khidmatin ga dukkan wanda ya kyautata wa shehu tijjani masa hidima au gairi haku ka gani shi ka aka ce in ka samu kuɗi to kafin ka fara tuna mamakka da babanka ka fara tuna shehe sai ka fara tuna shehe tukunna shehe shi addaba tukunna hidima shi sa daga cikin muridin ladabi ga shehe aka ce to shehe ko mata ya danta ya karkata zai aura kai kuma ka kuskura kalaba sannan daga cikin ladabin muridi ga shehe shi shehe kakka kuskure in ya auri mata ya rasu ya batta ka aure ta wannan yana ciki walakin wali kulli man at'amahu zalika haka duk wanda ya ci da shehu tujana abincin haka fa tadaffaqat ilayhi alhadaya to daga nan ne fa sai kyauta ta dinga kwararo shehu tujani wattu da kuma tsaraba jarra saboda zalika wannan min atba'i tariqatihi alfasini daga cikin waɗanda suke bin ɗariƙarsa ‘yan kaɗan cikin mutanen fas fa innahum lallai su waɗannan mutanen wa in kano ƙalilina ko da yake ‘yan kaɗan ne illa annahum agniya sai dai suna da wadata kuma za ka samu ko ‘yan tsirarrin mutane ne idan Allah ya azurta ka da su kana suna da kuɗi to sai ka ga abin da kake na da'awa zai ɗi ya fi taron ya anna a yi ka gani shi na ba shi ta taron yi yiwu eh taron tsiya an na a iri ba to me za su ba su da wani amfani sai yake cewa wa da lahul maliku sannan shi kuma mai mulki idi ba masa ratiban albashi ya taqaddahu shahriyyan wanda yake karbarsa kowane wata kaga ga hadaya ta mutane tana gangarowa ga kuma albashi kaga dole ne ko ni ne ni ma hannu zan samu wannan aka ga dole kuma tuna ya ƙara daga yanzu ka gani kuma su ne za su zo suna zagin mutane su ce ana ci da addini bayan duk kasan nan in ma ana magana ne ba wanda ya kai su ci da addini a a fili take eh duk wannan fasadin suwa suka daure na gini wa ya kula aidan ad yana cewa doktor wa bi janibi hada kullihi tare a janibin wannan gabaki ɗaya da alaihi al-hadaya kyaututtuka suna zuwa shehu tijjani bi kasaratin min talamizihi da yawa daga cikin ɗalibansa allabin ya suka nuna fi sahara aljazair wanda suke zauna a sahara ta aljazair hada kulluhu wannan faga baki ɗaya ma adal amwal ta'ila banda ainihin wato dukiya wacce ake samun fa'idarta allati yamlikuha wadda ya mallake ta fi junubil jazair a kudancin jazair wakila aka ce innahu kana shi shehu tijjani ya kasance lahu qati'un min al yana da wani bangare na raƙumai yar'aha lahu ba'du talamizihi wanda wato wasu daga cikin ɗalibansa suke masa kiwo fi ta abi samgun a can alƙarya ta abi samgun dukkan wannan in kana bukata ka koma wannan littafin na shi abin nasar ɗin nan ka gani abin nasar wa akhiran daga ƙarshe ya kula doktor tahiru mai gari a sayyid ali harazin huwa khairu man yanbaghi shine mafi alherin wanda ya kamata an yi fassila lana alqawla tantance mana zance bi kulli dikkatin da dukkan abin da yake mai zurfi ne na bayani fi hadal mawdu a wannan mawdu walakin sai dai najiduhu mun samu shi aliyu harazin kada sakata sukutan yayi wani irin shirin da ya kadu an ya kula tamman ya kusa ya zaman to shirin cikakke ne ga baki bal innahu qad hawala an yukhfiyahu ikhfa'an abinda ya faru ma shi Aliyu harazin yayi kokarin ya ma boye abinda ya faru boyewa haisu qarrara lokacin da shi yazo ya tabbatar da cewa ma yufidu anna al-amwala abinda Shehu Tijjani yake fa'idatuwar da su lallai dukiya a tsa'ila wacce ake samun fa'idarta allati yunfiquha Shehu Ahmadu Tijjani wanda duk zaka ga shehu tijjani yana ciyarwa ala iyalihi wa atba'i ya dauka ya ba iyalansa ya ba mabiyansa inna ma ta'tihi min tariqil karamati kaga shi kuma dabarar da ita kenan ya nuna cewa to fa duk abin da shehu tijjani ke samu fa ko ya samu ba wani mai mulki ko wata kyauta da ake kawo masa ko wata hadaya a'a kawai karama ce wa kharqil adati sannan abu ne da ya saba ma al'ada haisu innahu lam yakun yadakhiru shay'a wa a tijani bi ajiye komai wala ya akhudhu min yadi ahadin shay'an kuma bai karɓi wani abu daga wajen wani haka suke ka gani mutum sai zai nuna muku shi na Allah ne amma kuma ƙarya yake wallahi yawwa ni in ka ban kuɗi ka ga ban karɓa ba sai dai na ga akwai maslaha to amma ni ba zan ce maka saboda tsoron Allah ba a wannan karatun tunda mu mai gidanmu akan kawo masa kyauta ya karba sallallahu alaihi wasallama ta kaga ba zai yi mu da mu hau wannan kan karatun wanda duk kuma ya ga zai je hau kan wannan karatun to wannan kuma matsalar sa ce to yanzu za mu tashi shi aliyu zaman nan man huwa mu'allifu kitabu jawahirul ma'ani wane ne wanda i wallafa littafin jawahirul ma'ani kuma eh zaka ji bulugul amani zaka ji karerai na cewa wannan littafin annabi ya ce littafin ne a rubuta littafin ne haka ake yi. saboda ka Allah ta'ala ya shiryar da mu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh